A ƙarshen wannan wata na Mayu ne dai wa'adin shekaru uku na shugabannin ƙananan hukumomi arba'in da hudu na Kano zai cika. Amma ya zuwa yanzu babu wani yunkuri ko tsare-tsare da hukumar zaben jihar ke yi domin gudanar da sabon zaɓe. Matakin da masu kula da al'amura ke ganin hanya ce ta kafa kwamitocin riko domin tafiyar da harkokin mulkin ƙananan hukumomi a Kano. Wannan al'amari dai na da hankulan masu ruwa da tsaki kan sha'anin demokuraɗiyya musamman ƙungiyoyin da ke rajin shugabanci na gari a dukkanin matakai. kamar Nura Iroma Aji kusa ne a ƙungiyar Sislak. kawo yanzu a wannan jiha ta mu ta Kano babu wanda zai ce maka ga wasu hujjoji a zahirance a fili da ita wannan hukuma da doka ta jiha ta ba ta damar yin wannan zaɓe. Hakan yana nuna mana irin kama karya da muka sani da gwamnoni ah, suke yi wa jihohinsu a ƙasar nan don ɗaya daga cikin babbar matsalar da demokradiyya ke ciki a ƙasar nan ba wani abu ne illa irin kulikulin kubura da gwamnoni na jihohi suke yi da ita saboda kawai su kare wani ra'ayinsu na daban ko kuma su yi yadda suka ga dama a jihohinsu kuma in ka kalli abin da yake faruwa kama yadda na faɗa a jihar mu ta nan Kano zaka ga nan da kwana ashirin da biyu za mu waye gari ne sai dai mu ji an ce an naɗa wayar rikon kwarya da za su riƙe ƙananan hukumomin nan ilmantar da al'umma su fahimci kama karya da dakala da ke cikin demokradiyya eh, da take jihar Kano. Dama dai an daɗe ana zargin gwamnoni da makure wuyan demokradiyyar Najeriya ta hanyar yin kememe wajen baiwa talakawa dama su zaɓi waɗanda za su tafiyar da mulkin ƙananan hukumominsu. Kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata da ke zaman mamba a cibiyar Sitad mai rajin shugabanci na gari ya ce za su ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace ciki kuwa har da matakan shari'a domin ganin cewa gwamnatocin jihohi sun bi tanadin dokokin ƙasar najeriya game da lamuran da suka shafi ƙananan hukumomi a najeriya gwamnati ita ce jagaba babbar mai ruwa da tsaki amma akwai wasu sauran masu ruwa da tsaki kaga ya kamata su ma 'yan majalisu wanda su ne alhakin yin doka yake gurinsu su sa kaimi ya kasance an yi abin nan domin mutanen nan da suke kan mulki wanda nan da ya kamata yanzu a ce an zaɓo su domin tasu zangon da suka rantse da ƙur'ani ya kusa ƙarewa kaga yayin da mutum ga iya lokacin da aka zaɓe shi ya yi mulki ya wuce baka zaɓo wani ba an shiga hurumin doka sannan jam'iyyun siyasa kada su bari ya zamanto cewa taron su ya zama taron yuyuyu su ma ya kamata a ce sun fara matsa hukumar zaɓe sun fara matsawa gwamnati har yanzu bai mu ji abin da suke ba kuma wannan ina gani al'amari ne wanda dama a jihar Kano ya sha faruwa har wasu matakai sun fara yiwuwar a baya an jajje kotu kuma ina ganin cewa har yanzu akwai irin wannan cases a kotu so mu kungiyoyi masu zaman kanmu za mu ci gaba da bibiyar irin revisiting irin wayannan issues din in ta kama mu je kotun za mu iya zuwa kotu domin mu tabbatar cewa al'umma sun samu yancin su na zabar waɗanda suke so su mulke su ba wai irin a ko in kula da gwamnatoci ke yi na maganar cewa zaben ƙananan hukumomi ba za a yi ba ko kuma lokacin wayannan din ya kare a ce za a yi rukun yanzu haka dai majalisar dokoki ta ƙasa ta zartar da wata doka da ke haramta wa gwamnonin naɗa kantomomi a ƙananan hukumomi matakin da ya daidai da tanadin sashi na bakwai na kundin tsarin mulkin najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya